ce in baka zauna a gunnan ba guri ne da ake gane gane ai wurin nan yayi da yamma ga masara ga shiya a wani ma wurin nan yayi to sai kuwa ga masara ga shiya haba hmm? dan ban zauna a wurin nan ba Hazan zabi nake ji dole haba wallahi zabi nake ji irin asarar da ake rahin zama a gunnan ai ba karama ba ce hmm? irin duniya kenan wallahi nan gurin ai santa ce wallahi ina yi da ku lafiya lau ba gajiya ai kunnan yayi ba haba ba ku gane ni ba ke din wace ce wace ce Aisha ce fa kan wallare fa mai mai kosai ban da abun kuma da ku ne wanka he sallah kin ga wannan POP din a fuska ki wannan fenti da kika ya za mu iya gane ki kin dumo an dumo fuska an ke ba kya jin nauyin hodan ne ma kaga jikin yarinya nan kamar maciji har wani kyalli take yi na wani rodo kike yi ba kwa wanka sai sallah da juma'a juma'a ma akan yi amma yanzu an koma ya zalla ya zalla ya zamu dinga rani yanzu dan Allah mutum ba zai yi kwalliya bane ba ya fita sai kun zagi mutum waye zage ki eh kin je kin labka ko nauyin ta ma ba ki kin ma kawo da abin da kina ga a gari ya zaki ce ba za a faɗa ba la kwalliyar sallah ce fa akwai kosai ban gane kosai ba kosai mana kosai to ba san kofar gidan namu bane ba kawai dan nazo na tsaya na gaishe ku shine za ku gaya min magana yau kozon ma ba ya ban ya ban daro ba me za yi da shi in an zamu yayi zan yi